Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba, mai nakasa ta shi kai ilimi. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Za mu tattauna ne a wannan mako da wani bawan Allah Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya wanda yanzu haka ta watsu ko ina a cikin kasar. To amma kafin sannan wakar da aka ji mun bude shirin da ita ita ce sabuwar wakar da zamu dinga sawa a cikin nakasa ba kasawa ba wanda ita ce taken shirin a yanzu wanda Abdullahi Akilu Jugunu a madadin kungiyar nakasassu ya sa aka rera mana daga jihar Kaduna Najeriya wanda ya ce tasu gudunmawar kenan ga shirin na kasa ba kasawa ba wanda kuma Ibrahim Muhammad shine mawakin da ya rera wannan waka wanda aka fi sani da Big Star. Na ba ko akan wa kai ke ga tawaya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi maya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa na komai. Haka zalika muna da wata wakar da ita ma a sannu za ku ji ta domin kuwa su bi suka rera wa'annan waƙoƙi akwai wanda kuma ya rera tasa wanda ake kira Jibril Jalatu daga Kaduna. Allahu Bani mai iya ta'ima kwandukan bawa ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa wani mai na kasar sai ka ga ya tulo Da sannu za mu dinga tsinkar waƙar muna ɗan saka muku kuna ɗan morewa kuma har zuwa lokacin da za ku ji ƙarshen waƙar. To a wannan makon za mu tattauna ne kamar yadda muka ce da wanda ya ƙirƙiro wasan ƙwallon ƙafa ta guragu amma fa akan keken guragu suke yin shi wanda yake sun ƙirƙiro abinsu da kuma yadda za su yi ta. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. To da wa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Kana magana da Miss Bahu Lawan Didi, Gurgu, shugaban kwallon guragu na Najeriya wanda kuma shine ya kirkiro kwallon guragu wadda ake kira da suna fara soka. Wai lallai ina da tambayoyi yau. <laughs> Haka kuma bayan haka ma ni ne shugaba na Association of Polio Survivors of Nigeria. Oh wato kungiyar wanda suka kai labari daga ciwon shan inna. Eh, suka kai labari ga eh. ah, Da farko me za ka ce game da yadda gashi musamman da ka kace kai gurgu ne kuma gashi kai ka kirkiro da wannan Eh, ta maulata guragu a ƙasa kuma ka zama shugaban wannan mutane to ya aka kai wannan tunanin musamman yadda bahaushe yake kallon ku fa ko kuma in ce yadda mutane suke kallon ku a kasashen mu na afirka cewa ai kun na kasaba wani muruwa da za ku yi gaskiya ne a wannan eh, ina ganin a yanzu a najeriya mun dan fara samun canji a wannan kogon tunanin mhm. da mutane suke da shi a da mhm. don yanzu ina ganin mun jajirce mu ma muna iya kokarin mu wajen mu nuna mutane cewa lallai fa tunanin su na dan nan kuskure ne mm. kamar yadda da ake cewa shan inna ce ta kama mu mm. yanzu an gane cewa ba wani shan inna ba ba aljari ba ne mm. cuta ce wadda kuma akwai yadda ake a tare ta kafin ta faru amma ta faru ba ta da magani to gaskiyar lamari abubuwan da ya kai mu ga wannan na ɗaya dai suna yaro wayanda suka sani sun sani ni mutum ne mai sha'awar kwallon kafa mm. dan bikin da ake na kwallon unguwa muna yara da mu ake mm. gaskiya a babban abin da ya sa ni na waiwaya na kalli barin fara wani abu namu na guragu shine muna da club muna yara to lokacin an zo za a yi match sai kawai aka zare ni wani na taba kwallo da hannu ba za a ƙara sa nin buga match ba mm. kuma club din ma ni ne ma nake tafiyar da kulob din wannan abu ya bata min rai ya bata rai a duniya sai na ga to ai tunda abin ya zama haka insha Allah ni ma sai ne wani abun da an taba da kafa ni ma fawo ne to mm. wannan tunani da ya kai ni da muka je makaranta a Mariri na tara yan uwana muka fara bugawa tun ana da rafe da gwiwa a kan kasa har aka kai daga baya bayan eh, mun koma Lagos muka samu akwai ɗayan mu da wanda ake kira Alhaji Long ya je yake shi ma yana yaro ya je saudiya sai ya koyi irin hawa tayan nan mm. wadda masu kafa suke hawa wadda ake kira roller skate mm. to da ya dawo sai shi ma ya ga sha'awar abin da muke yi mm. sai ya zo yana buga da mu to sai mun shi ya zama kawai kamar mutum ne na kafa da na mota ya fi mu sauri duk inda aka je kafin mu kai ya kai yana ta abubuwa to kuma ba kowa zai iya hawan tayar yadda shi yake iya hawa ba saboda shi sa ta yake a kafa kamar yadda masu kafa suke sa mu kuma ba za mu iya wannan ba to sai tunani na ya zo mu na skype bari mu cire wannan takalmin da yake samu ko mu katako mu ga zama a kai mm. daga nan ne aka samu samun canji daga kwallon guragu da ake rarrafe ana bugawa muka koma kwallon da ake buga ta akan dan keke wanda ake kira roller skate mm. amma mu mun da shi roller boat. Mm. daga nan dai muka fara kuma wannan ya faru tun eh, kusan alif ɗari tara da tamanin da takwas aka fara wannan wasan shekara ashirin da wurin takwas kenan shekara mm. eh, eh, haka da tara ma kuma lokacin da tara lokacin duka mu da muka fara wasan ban mu goma sha biyu ba to haka dai ake ta fama tun daga wasa-wasa sai irin ku yan jarida suka yi ta mm. kara mana karfin gwiwa yau a ganka tv gobe a ganka mm. jarida a ba a yan lagos suka zama to kallo hau gada ake cika ana kallon mu mm. daga nan muka samu karfin gwiwa muka ci gaba har ta kai yanzu labarin da nake gaya maka a kusan jiha ashirin da ko hudu ko da biyar ana buga wasan a najeriya har ta kai gwamnatin tarayya na ce to ni a matsayina na wanda na wannan wasa muke da wani club da ake kira lokacin grand handball muka sa masa hmm. kafin daga baya akwai wata haɗaɗɗiyar eh, hukuma ta wasanni da ake kiranta association of eh, eh, sport of hmm. people with disabilities gwamnati ta kafa sai ta yi kwamiti aka ce to ai wannan abun da kamata a bani ni kaɗai nike wahala ba sai aka yi kwamiti daga na aka sa wasan suna fara soka hmm. wannan fara soka din a takaice da turanci ana nufin paraplegic soka ne sai muka mm. cire paraplegic din sai muka yanke kawai fara sai zama soka mm. eh, to ji da aka samu aka nada mata suna ita wannan kwallo mm. daga nan muka ci gaba gwamnati muka rubuta gwamnati to yanzu abun nan muna so a bamu dama mu je abin da ake cewa gwaji a national sport festival a wasanni na kasa na Najeriya aka bamu dama muka je so uku daga baya muka ce gwamnati to batun da mun je so uku ga abin nan kusan kowanne jiha ana yi mu ma a ba mu dama mu shiga cikin wanda za su ci kyaututtuka da ake na tagulla da azurfa da sauransu a wannan lokacin gwamnati ta yadda har aka ba mu muka je wasanni har guri uku a matsayin mu na masu cin tagulla wasan da gwamnati ta yadda da shi hmm. bayan mun dawo sai na ce to ya kamata gaskiya a matsayin mu mu zauna kungiya ba zai ba tun da gwamnati tana kafa hukumomi na kula da kwallo mu hmm. ma wannan wasa na mu mai da shi wasan da yake karkashin hukuma to daga nan ne gwamnati ta yadda da abin da na rubuta mata sai ta mai da mu abin da ake kira para soka federation of nigeria hmm. wanda hukuma ce kamar yadda ake da na kwallo ake da na kwallon kwallo ake da sauran wasanni yanzu haka ofisin mu yana nan a national stadium na abuja hmm. kuma eh, jihohi da yawa gaskiyar lamari suna da kungi suna da kungiyoyi na jiha wanda wasu ma labarin da muke baka yanzu sun ɗauki mutanen ma'aiki jihohi da yawa hmm. irin su kano irin su yobe irin su gombe irin su jihohi da yawa da har da mm. kasashen kudu na irin su riba su bayan su akwai mm. da yawa su kaduna da jihohi dai da wanda su sunan su mafi hakuri mm. saboda lokaci ne ba na wani lokacin ah, saboda haka daga nan ne Allah ya taimake mu a dai in takaita maka yanzu wannan kwallon muna da masu buga ta a Najeriya dubunnan da ni ba ma san adadin nan ba da zan faɗa ba saboda kusan kowanne jiha aikin kenan a yanzu da nake magana da To wannan abu da ka bayani a kan shi hakika abu ne mai ban sha'awar gaske. ka yi karatu ne? Eh na dan taɓa wanda zai iya don eh, gaskiyar lamari na gamu da eh, rabuwa da iyaye a cikin suna shekaru na karanta. To ai malam Misbahu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon in Allah ya so za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan hira da muka yi da kai. Yanzu a madadin mawakan da suka rera mana waka daga cikin shirin na kasa ba kasawa ba wato Ibrahim da kuma Jibril Jalatu. Da shi kanshi wanda ya ɗauki nauyin rera wannan waƙoƙi wato Abdullahi Hakilu Jigunu. Da shi kan shi bakon namu Misbahu Lawal Didi. sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi. Sai kuma ni Usman Ahmad da na gabatar nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Na kasa ba